shi a shiru ka yi tafakkuri ka tuno waye ke son annabi a ranka ka gaya masa lallai wannan taro ya zama taron keɓantattu gaskiya ne tunda duk wanda aka gayyata a nan an yi masa zaton wato ƙololuwar abin da ya fi ba wa mahimmanci shine na su, kuma na ji daɗin irin shimfiɗa da mai gabatarwa waye na abin da ake samu na bambanci tsakanin abin da ba su ne namu na sama da annabi da kuma abin da gabanmu suke aikatawa wanda kamar ya saba to wa hakika allah baya yin abin shi sai da manufa da dalili manufar halitta gaba daya abin da allah ya faɗa a cikin alkur'ani shine ma halittar wal illa liya'budun ban halarci mutane da aljannu ba sai don su bauta to bautar Allah sai ya sallaɗa ta a kan tsarin ya aiko bayi wasu zaɓaɓɓu waɗanda su ne manzanni wanda su ne za su isar da wannan saƙon na Allah ga irin yadda Allah yake so bayi su zama Allah ya yi manzanni da annabawa da yawa kuma ya sanya shugabanmu kuma shugaban manzannin ya zo a ƙarshe tun da babu lokaci ba faɗaɗawa za mu kan abin da ya shafi sauran annabawa ba sai dai za mu kalli menene mu abin da yake kanmu na daga abin da Allah ya sallada ya jagorance mu shine shugaba sallallahu alaihi wasallam wato yan uwa manufar Allah da halitta duka shine yaya take da annabi shi shine bautar manufar Allah da halitta shine yaya take da annabi Muhammad da yawa in mun ce bauta abinda yake fara zuwa zuciyarmu shine sallar nan ko azumin nan nawafil din nan duka waɗannan ba za su yi tasiri ba idan wilayar ka bata danko a hannun annabi ashe hmm. kenan masdarin abin da ake nufi shine ya kake da annabi sallar ka in ta taba sama Allah bai da ruwa da ita in ba annabi ne yake juya rayuwar ka ba idan ainihin kololuwar wilayar ka bata danko a hannun annabi ba to Allah bai da bukatar ibadar ka akwai abubuwa da yawa ƙololuwar zartarwa zartar da al'amurra Allah ya danka ta a hannun manzon kuma babu kaidi ko kamar yadda a sauran mu'jizatu Allah bai wa annabi kaidi ba sauran kuma duk ana musu kaidi ko walaqad atayna Musa ayatin bayyinat ko daga tara ba zai kara ba ko a taran ma kuma wasu basu su maimaitu ba ka cire jini da kummal in ka cire wazo mai daga ilaji na aika ta mai za ko ko kuma yarda sandaka ta zama maciji ba abin da yake mai mutuwa shi kuwa a sharaɗin annabi muhammadu sai aka ba shi mu'ujizar ba kai sa ma zai tambaye ka ne kai ne kake so a yi saboda shi ba a yi masa kai to haka a cikin bauta da biyayya abin da muke ayyanawa kamar yadda na faɗa shine sallah a'a kawai me annabi ya ce ka yi ka yi ko ka gane ko baka gane ba me ya ce ka bari ka bari shine bauta kun gane ni ah. me annabi ya ce ka yi ka yi me annabi ya ce ka bari ka bari wala Allah wasu za su shiga rikici na ce ba sal'ai akwai akwai amsila ko don ba wanda zai ce min dan salulu bai yi sallah ba ko ba haka bane sallan ma irin ta bayan wa eh? ko yanzu na san na kai ku an yi haka ma ba wanda zai ce min dan salulu bai yi sallah ba shi yi sallah ta bayan wa ko a mafarki kai mafarki annabi ya ja ka sallah gobe ka hura hanci ko ka fara kiran mutane ko wani da kasan masoyanka ne wallahi mafarki ne da annabi muna sallah yana yana bayan ina sa muna sallah wannan a gaban annabi ko hmm. sallallahu alaihi wasallam a bayan manzan Allah ya yi sallah kuma kun sa abin da kike ce ba hadda'i kirari ko to yana daga cikin masu yi wa manzan Allah kirari in zai hau bari, kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza ku gafara ga me kaza ga me kaza izan eh, ashe duk ba wannan bane idan muka kalli zahiri ba sai mu ce ya wuce ba ko tunda in manzo Allah zai tashi ya hau bari ran juma'a shine mai miƙewa yana kirari ga annabin nan ga shugaban manzannin nan ga mai kaza nan ga mai kaza nan ba wannan ne duka tashin hankali ku saurare ni da kyau ku tabbatar miƙa wa manzan Allah wilayar ka shine ainihin abin da Allah yake nema a kanka sannan in kai sallah za ta tashi sannan in kai azumi zai tashi na farko dai abin da ake da bukata shine shahada ka shigo musulunci ko dan salo ne yayi ba eh. ba haka bane zahiri na biyu sai sallah hmm. dan salo ne yayi na uku sai azumi dan salo ne yayi mu je jihadi ko hmm. dan salo ne ya je yaki a zahiri ko ba haka bane hmm. daga tarihi ya tabbatar da zagon kasansa a cikin al'amuran inda tashin hankalin yake abdullahi dan abdullahi dan sabiru babansa zai rasu kun san shi abdullahi ya yi wani izari kan annabi bayan an taho daga yaƙi lokacin da suke cewa la'in raja'ana ilal madinati yi jannal a azu minal azalla in ji shi bakinsa can dan salulu ko mm. to da aka kusa shiga madina sai abdullahi ɗansa sai ya sauri ya je tsaya a kofa ya cire takobi kowa yana zuwa yana fita da babansa ya zo sai ya ce ya ce da shi wallahi sai ka ce annabi ne a kai ne a zallo za ka shiga madina wallahi in baka faɗa ba wallahi zan sare wuyanka in tsira a cikin takobin nan in shiga madina ina alfahari abdullahi ni ba ya ci kwarai babana ya kai annabi ne ne mutum ce to ba komai ni ne a zallo annabi ne a zo ce ka hutar da wuyanka da yanzu na datse wuyanka to duk da haka ka san mahaifi da ɗa da abdullahi ya zo wa Fati rasuwa sai ya je gurin manzala sallallahu alaihi yake cewa da shi ya rasulullah ka san mahaifi na ya aikata ba daidai ba ya yi abubuwa waɗanda suke ba na daidai ba ya rasulallah kuma gashi lokacinsa ya zo ƙarshe ya rasulallah in baka je ka masa addu'a ba na tabbata Allah ko na shi zai shi kuma ka san nabiyar rahmani ya manta me ya faru a a Uhudu sai da dan ne ya cire mutum 300 cikin mutum 1900 ya gudu da su saboda abin da ya kikkitsa na munafinci shi ne da aka dawo juma'a ta farko ya zo zai wannan da kuma da ce oh, zauna falle ma kai da annabi ya tashi ya tafi sallar umar yana cewa kamar in rike shi akwai ruwa ya da yawa ba su muka zo tattaunawa ba ko mm. mu ɗauki wanda ta fi girmama annabi a ciki ko ba haka bane ya ce sai na shiga gaban annabi ina cewa ya rasulallah shi ne fahi kaza shi umar ya san in dai annabi ya je kan gawan nan ai an gama kuma kowa mu ai mu ma duk mun yarda haka ko ba haka bane ya ce sai in shiga gabansa ina cewa annabi shi ba ya kaza shi ya kaza annabi da yana tafiya in na ga mun kusa haduwa sai in kauce sai in ƙara zagowa har annabi ya je kan gawan akwai wasu ruwa da yawa amma wannan tafi girman manzo Allah saurare ni da kyau annabi ya je ya masa sannu jimin da mm. ya cire mayafinsa kun san sau ake cewa ko mm. ba riga ba ce ba ya cire sau na shi aka nannaɗe shi ko ah. aka saka kun san duk wanda zai wa mamaci sallah me yake nema masa ba gafara ba ko ba haka bane mm. mafi karanci mu nan zai ke ta ce Allahumma ghafir warhamhu warhamna ba'dahu ko ba haka bane in baka iya wancan dogon abun ba amma baka sani ba suka ce ka ce Allah magafir hawar hamamai da ita mace tun da sunanta gawa hmm. ko ba haka bane ba mhm. annabi ne ya je ya masa wannan sallar ko hmm. ya cira bargon shi ya aka naɗe shi duka da haka Allah ya ce ban karɓi tuban kun ji da kyau Istagfir lahum am aula tastaghfirullah in tastaghfir lahum sab'ina marratan falan falan falan abadan falan yaghfirullah annabi ne fa to saura kuma mai rage wannan ya ishe mu misali kurum za ku yarda da ni kenan ashe ba masdarin kai sallah ba ne ko ko ka taho wurin maulidi ba ne ko ko kai wa annabi bege ba ne ko kai wa annabi kirari ba ne tun daga shi dai ya menene da ran ba ta karbi annabi ba ko Allah ya juyar da shi kuma an sharaɗin Allah ko mm-hmm. walau izzalamu an ko mm. wasu ta gafara Allah hukumar rasulullah wajen dume la tawwaban rahim to amma ban da wannan sharaɗin duk abin da muka yi muka zo gaban annabi muka nemi gafarar Allah annabi ya nema mana gafarar Allah zai yi me zai gafara to amma anan ba ai ba ko kun ga akwai tashin hankali yanzu kun yarda da ni ashe ba masdarin ko mujarradin yawan sallar ba ne hmm. ko ba haka ba ba kun ga wannan imanin ko hmm. da na fassara da miƙa wa manzan Allah wuyanka hmm. wallahi shine abin da Allah yake nema a gurinka na rantse maka da girman zatin Allah in baka da shi kawai Allah abin da yake so ya gani yaya zuciyarka ta karfi manzan Allah ولو قلة الأعمال ولو قلة المسك لما يدنا شو اللي يبان كن جاب إن أنا جيت كل شيء سوى كل شيء أو دا تفتو تمنافق أي سبب يوم وطن إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لن تجد لهم نصيرا كو كافر يبقى أتي مسا في الدرك الأسفل ko نعم. wata odar ta ƙara fitowa wala tusalli ala ahadin minhum mata minhum abadan wala taqum ala qabri kakka ƙara yawa wani su sallah kakka ƙara tsayawa kan sa musulmai ne masu sallah ne a bayan manzan Allah hmm? to ni na kan fassara ni ne nake yin wannan tawilin an fahimta nakan ce Allah ya ce haka ne saboda kada manzan Allah ya ci gaba da yin sallar Allah yana cewa bai gafarta ba mutane su ga kaman annabi ne bai isa ba hmm. ko a'a ya rasulullah ba dan baka isa ba ne dan sun taba ka hmm. ba dan baka isa ba ne ba dan sun ki karba daga gurinka hmm. ashe kan ba mujarradin baki na ya karba ya ce ya karba ba ne ko ko in ta himma Hmm. ba shi ba ne hmm. sai in ƙi jan carbin da yawa hmm. kai ka ja mai yawa in na fi ka amsawa a raina in mutu ne ina fata kuna fahimta akwai abin da zai ba ku wani ƙarin haske wallahi duk wanda ya ji akwai abin da ya fi annabi tudu a ransa wallahi ba shi ba aljanna wallahi duk wanda ya ji akwai abin da annabi ya akwai abin da ya fi annabi tudu a ransa wallahi ba shi ba aljanna imam al-qurtubi ya kawo cikin babin falalar fatiha ya ce wani sahabi yana sallah sai manzo Allah ya kira shi sai bai ansa ba ba sallah yake ba ko sai bai ansa ba sai ya gaba ya rasulallah ko a lokacin da kuka kira mu wallahi muna sallah ne sai ce kai baka kuma ji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa lir rasuli idza da'akum lima yuhyikum gobe in na kira kana sallar tsayar nan ba kiran annabi bane nan ba sallah bane ba bautar Allah bace to in ya ƙara daga lokacin da ya ji annabi ya kira shi kuma sabo yake kuma sallah ce subhanallah ashe tana zama zuri kwarai da gaske ko ba karatu muke yi bane ashe bara ba ni da lokaci bara an ajiye muku misalan karshe ko ba haka bane bara ajiye muku wasu misalan da za su taimake mu duka a muna yi ne don mu karfafi imanin mu ko shi sa annabi ce imani masdarinsa ai daga shahada ne ko kaga shahada you just testified ne ko i testified ko ba haka bane amma belief dai ba a sani ba ko kai ko ba ko ba haka bane ba yawa ko sai mataki na gaba ka bar limit din testification sai kuma ka je limit na belief ko to shine imani makamul ihsani kuma ya kini ne kaga shi gaba yake da imani ko ba haka bane ba yawa to bara in ajiye muku nan misalan waɗanda su ne za su ba mu ma'aunin ƙarshe ba mu da nufin ƙasara ibada mu ne masu ko ba haka bane ba ƙarfafatta sai dai muna ƙoƙarin tunawa al'umma wani inji ne yake kunna tashin ibadar hmm. da mayar da ita positive hmm. ko ba haka bane hmm. wani ya zo gurin manzo Allah ko ba haka bane sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi ina so kai mun addu'a an zama makocinka a aljanna ko hmm. sai annabi ce masa me taimake ni da yawan sujada ko ba haka bane hmm. a wannan taimake ni da yawan sujada kenan in baka sujadar ba ba za ka samu ba ko hmm. wani kuma da ya zo shi ba cewa yayi ba ba yawan sallan nan yaushe ne matasa a ya rasulullah ko ba haka bane ba iji me ma'addalaha me ka tare da mata yace wallahi ba yawan sallah nake ba ba kuma yawan azumi nake ba sai dai ina san Allah ina san ga yace to je ka shi wannan ba sharadi akan sa. Eh. kun gane bambancin biyu saboda ita soyayya ma'iya take bayarwa original din soyayya to ma'iya in ka tabbatar da kanka a cikin masoya manzan Allah ranka ta karba take bugawa to babu wani sakan da ba tare da annabi kake ba a duniya haka cikin kabari haka a lahira mm-hmm. saboda mai almaru ma'aman ko akwai sharaɗi eh wancan dai su yayi mai wannan fa ya ma ce shi mai yawa bai ma yi da yawa ba ko ba haka bane wato wannan layin shi ne layin da idan ka amsa wa manzan Allah in ka ce la ilaha illallah wani sai ya yi biliyan ɗaya bai riske ka ba wallahi in ka faɗi ɗaya wani sai ya yi biliyan ɗaya bai riske ka ba mm-hmm. eh. saboda ka fi shi annabi ne kurin ko a ga shehu nan ga sauran ayi na fila nawa ka ji kaban labari halwa nawa ka ji a'a ah. halwa nawa ka ji ya fi su amsawa ne shi nan kawai ba yadda za a yi in zauna ina jin kunjin nan la ilaha illallah mm-hmm. kana jin rukubuniya ko ba haka bane mm-hmm. na me isa ba kai ne ba a badar ko ba haka bane ba kai kuka kai ya rasulullah ga ka a uhudu jini yana ya rasulallah ina ma ina nan ka kuma faɗa da gaske ba wasa ba ka ji rukubuniya ka ga irin ladan da Allah zai baka nesa yake da na wanda ba irin wannan abin ne lallai haka ka a fili take Allah yana fifita waɗanda suka karɓa wa manzo Allah ko ba mm. sama da waɗanda ba su karɓa wa manzo Allah ba in dai mutum ya fi ka san annabi ko ya fi wato to sai Allah ya saka mutane yadda za su bi Allah ta kan annabi to shi kuma annabi akwai waɗanda Allah ya yi mai ilhama su ma tauhihin yadda za ka kama canin an fahimta su Allah yana magana da su a cikin rau'unsu abu ɗaya aka ɗauke a cikin tsarin wahayi shine a ce wane ne annabi mala'ika ya zo masa amma akwai ru'uya saliha eh. akwai ilhama akwai bayan Allah da Allah ya musu ilhama yanzu ka ji abin da shehu ya faɗa ko a ya rabba jibril alamin fasabbitan ala sunnatil hadi quluba ula wala yabtalina la bi zaygi wal hawa na ishu ala al baydal ko ba haka bane ba eh. bi a hankali ruwai da kubula tunkiru an jahalatin baqiyan udwanis aini jafai bi a hankali wannan hanyar ya ce kan ku ya ce alaikum bi hablillahi lil abdi wasiqan fa nahju yunawi zikra nahju shaqqa roƙuna jan hankalinku ku riƙe Alƙur'ani in ji sahibul faida da hanyar da ta saba da ta Alƙur'ani hanyar tababbu ce yan wuta iman hanyar tababbu ce ai lallai yan wuta eh to sai suka tambaye shi ba a a kakkace kakkace na ce ku riƙe annabi ko hannun hazla ko kuma alaikum bi hablillahi mm. kuma na ce muku anas ba khilafin ko mm. yanzu wani ya kawo wani sabani a ce wani ya ce mai hankali ya rahu bibin mai hankali zai ga a ce annabi ya ce kuma wani ya ce har ya ga wannan ko a ce masa annabi ya ce ko ya ce wani ya ce in dai ba makaho ban ji shau ji ko ce duka wannan go to in kulta hal dal wirdu na hajju muhammadin a gudu me na alƙarai da gaske wurdili laili sabai ba mal wirdu ba komai ne a ciki ba illa zikrullahi wahdahu tusalli alal muhtari ba ma fihi zikru ba ma ambaton shau tijjani A daya kiro zikiru gairihi ko wani safa wirdi eh. aina da wai sai ce ruwai da kuma kuma a hankali la tunkiru an jahalatin ko li baqiyan wa udwanin wa aina jama'i yana yin gaba sai ce wal alamu qadatun bi qafwi nabiyina li taqafu alladhi yaqafu duna mira'i sawa'un jalilun aw haqirun fa mal an-nas wa qafuhi tahran sabaha masa sabaha masa eh. da Allah wanda yake da mai fahimta dan ni abun yana digital ina za ka ya aka ka kauce ya aka ka kauce wai ana in kana neman ya ake ake ɗayan ta manzan Allah ɗayan ta kallonsa ko fa ba'isu ibrahimu li shauqi wahidan falastu usannihi <laughs> eh, walam aku ajiba ufahu mustafa khairul khalaiq ahmadun bihi qutruhi inda la ilaha illallah inda hul qalbu yakhshu kai da kake da shugaba mu mu <laughs> ba a samun annabi ko sai an yi tatbikan ɗabi'a mm. abin da yasa ba ku ji na zo kan ɗabi'ar ba na fara daga asali ne dan da yadda kai da kwaikwai ta gaskiya da wata amana in ba wancan zai min eh, eh kuma dan barin da lokaci da shi ban zo nan kuma ai da yadda ka kai da kwaikwai abin wato ita wannan karbar ita za ta gyara ka ai baka da iko haka ne ba al'abdu kan kalami wannan karbar annabin kawai shi zai fa matin dinka shikenan kawai sai a buga ka daga nan sai ka fana kawai sai ka ji ba wani abu da yake ma daɗi in ba ka bi annabi ba ko ba haka bane duk wani abu ka kaji an ce maka annabi ya shi ai babban abin kuskure ne ai ba ma a ce ma ai a ce ma kai dan faida mu ne a ji kai karya wannan abun abun kai co ne abun kunya abun kunya ko ka saba alkawari abun kunya ko ka ci tsintuwa mu da yan muka ga tsintuwa barin ta ko ba haka ba to wanda babu a ce tsuntuwa tsintuwa ba ina ruwansa da haƙƙin wani ko ba haka bane wannan fa duk a cikin abin ne a ba abin da ba ku ji na zo nan ba wai wannan to wani lokacin kuma sai mu duru ko ba haka bane saboda ba abin da zai ma daɗi wallahi ba za ka san musulunci salama bane sai ka amsa wa manzon Allah ko kuma fa kakkai tare ka ce wai sai abin da kake ji kana so za ka amsa wa annabi akan shi mhm. a'a kawai annabi ya zama symbol ko mm. symbol of imitation naka kawai annabi kawai ko ba haka bane yanzu malam akwai wani hadisi eh, dallaka abu rukana ko imra'atuhu salasan sai ce raji imra'atak hmm. mai da ita yace kan dallaktu an ce raji ita nace haka ba na sake ta uku yace ka mai da ita ba wannan saki ukun annabi ya ce a mai da ita duk wanda kuma ba ku gane karfin tasirin zartarwar a hannun annabi kake hmm. ko ba fa izasta azanuka hmm. li ba'd sha'anihim fa azal liman shi'ta minhum zan je in sha ruwa ko biyu za mu je mu sha ruwa je ka sha kakka sha wannan ya sha ya zabu ko ba haka bane abba su shayar da gona ka ka rufe ka ka sha ka buɗe sai ne ƙara wani ba yahudi ya kawo gurin mazala gonar abbasu ce a farko kan aje gonarsa sai ya ce a ah, sai dai a fara barin gonarsa ta sha ruwan sannan abbasu ya sha sai ya ce a ah, ai adalci abbasu in ya sha dai ya shayar da gonarsa sai ya bude ka sha sai ya ce dan dan uwanka ne ya ce abbasu in ka shayar da gonar ta ka kulla ruwan subhanallah ba shi kenan ba banu kaza annabi ya ce a yanke su sai me yanzu mu da muka musuluntan annabi ce a yanke mu sai me a to to sai me a yanke su duka yanzu annabi sai me annabi wula ba bayansa ba ne assalamu alaikum kawo reference kuma ya yi ta'aliki amma duk da haka dan abin da na fara hangowa abin da yake yin magana akan cewa ita kanta mun halitta wato shi ne bauta kuma abin da ake nufi da bautar ne kallon manzan Allah sallallahu alaihi a cikin da Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbata ne hakikanin bauta musamman in muka yi duba da maganar imamul kurdubi da malam ya kawo cewa a yayin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto cewa ko dan kana yin sallah manzon Allah ya kira ka ka ce za ka tsaya ka yi sallah to a wannan lokacin ba sunan sallar ka sallah ba sunan sallar ka sabo saboda ubangiji subhanahu wataala kamar yadda ya faɗa ya yi wa lazina amanu zibo lillahi za da ako lima yi wa wa'alamu annallah ya hulu bainal mar'i wa kalbi kenan Allah subhanahu ala yana tsare mutum da tsakanin zuciyarsa mm-hmm. sai wanzan Allah sallallahu alaihi ya zama shine tsakanin wato ainihin zuciyar da Allah da kuma manzan Allah kuma mutum mhm. a daidai lokacin da mutum ya zamanto cewa yana yin sallah manzan Allah ya kira shi hukuncinsa shine ya je manzan Allah ko wata ƙasar ya aike shi ya je zai yi komai da a manzan Allah duk wata magana ko zagi annabi ya ce yanzu zai yi zagi ya dawo kuma ya ci gaba da sallah daga inda ya tsaya babu ba'adi babu kabari sallar tana nan a nan kuma ba a taɓa yin sallah karɓar iya da su wannan shi ne yake nuna ashe sallah ba ita ce sallah ba sai manzon Allah ya zamanto ya shiga cikin sallar sannan ta amsa sunanta wato sallah mm-hmm. muka kalli cewa ita kanta sallar ai kamar halittun baya ai duk ba su santa ba manzon Allah shi ne ya je ya karbo ta shi yasa aka kalle ta a matsayin wata aba har isa ta zamanto ibada akara ita wato zakka manzon Allah shi ya nusantar da yadda za a yi zanka, to ta yaya za a yi wanda ya ce a yi ko abin da wani ya ce a yi ya zama ya fi wanda ya ce a yi ka gaba zai yi ba aikin hajji ba a taɓa sanin ya aikin hajji yake ba ana yin aikin hajji a lokacin jahiliya amma ba a san me a ne asalin aikin hajji ba sai da manzon Allah ya zo nuna hakikanin aikin hajji da tsarara suke dawafi kaga ba ibada ba ce wannan shine fahimtar su ce ta ba su cewa wannan ibada ce amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo shine ya nuna hakikanin wato yanda ake yin wato shi aikin haji haka na in ka ɗauko dukkanin wani abu da sunansa ibada za ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya nuna yanda ake yin sa haka na idan mun to bayanin malam da yake yin magana akan sallar Abdullahi bin Ubay bin Salul da sauran ayyukansa za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna wa mutane wato ainihin girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta nuna cewa waccan ibadar da wayannan bayin suka yi ba sunanta ibada ba tunda akwai wani gilli da kwafe da munafunci a zukatansu dangane da wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam anan za su bi manzan Allah sallah za su yi masa kirari za su nuna Annabu ne kaza kaza kaza amma kuma a zukatansu suna nuna sun tabbatar da cewa ko kuma sun wato ɓoye a ransu cewa babu abin da suka fi tsana kamar wanzan Allah sai ibada su ta zamanto kenan ba ibada ba saboda ne saboda sun bar asalin ibada wanzan mm-hmm. Allah sallallahu alaihi wasallam shine asalin ibada din sai abu na kusa da na ƙarshe shine wani abu da shi ne asalin rayuwar mutum ke daya shi ne karkarau za ka yi abu ka ce wai allah ka yi min don sallata waye gaya ma an karba Ba ka da yaƙinin an karbi sallar wannan shine dalilin da ya yasa manzon Allah subhanahu wata ka ya nuna mana cewa walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka hmm. fastaghfirullah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka je gurin sa fa an kai zunubi hmm. me isa Allah bai ce in suka yi zunubin su zauna su roƙe ni ba amma sai Allah ya ce uka sai sun zo gurin naka sannan wasu oh. ta gafarullah mhm. sannan wasu ta rasula kaga kenan in ka je gurin manzon Allah ma bayan ka nemi tuban ubangiji ba sai fa manzon Allah ya neman maka wata gafarar ta daban bayan neman gafarar da kai a gurin Allah to ashe dai mu kalli manzon Allah mu kalli manzon Allah a cikin komai shine yake nuna mana cewa za mu yi komai akan daidai mhm. amma idan har ya zamanto ka kalli wani bangare ko ka kalli wasu abubuwa waɗanda kake ji a ranka cewa su ne daidai to ka ba za ta tabbata a kan daidai ba mhm. har sai ka rike asalin daidai Allah ka tabbatar da mu akan tafarkin mai wannan shine ɗan abin da na dan yi mulahaza kamar yadda na faɗa malam yana tafiya ne da ta'alikin sa yana yin bayanin kuma yana yin ta'alikin a lokaci guda Allah ya rufa mana asiri duniya ga lahira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum kaga abin zai zama to uwa ana bayarwa da hannun dama ana karbewa da hannun hagu hmm. abin zai zama to kamar abin da na faɗa da su uwa ka kalli farin mutum ne kal ka ce wani baki ko ka kalli bakin mutum wuli ka ce mai fari abin nan muna ikhtilabi muna cakudawa bai kamata a ce wanda muke yi wannan furucin a kansa wane masoyin manzan Allah wane na rasulun lashi amma a ce kai ne duk abubuwan da kuma manzan Allah ya hana ko ba shi ba ne ko kuma mu ne mu da kanmu mun yadda muna da awar ƙaunar manzan Allah amma cika alkawari ya gagare mu kyakkyawar mu'amala ta gagare mu bin sannu sannu ta gagare mu yau mun yadda kafirai wanda baya la ilaha illallah wanda bai san zaƙin ƙaunar sirna rasulullahi za ka yi alkawari da shi amma wani lokacin cika mu alkawarin da zai ba na manta mun yi da ra'adi yake cewa wani mutum suna zaune ko a dubai ko a wani wajen suke cewa sun yi alkawari da wani bature zai karɓi kuɗi da shi a waje kaza sun aje a ta saura minti ashirin ya kira ce ce wani gani nan zuwa ita ya ina sani namu ne shi na nan abin da nake nufi shi kuma wancan nasu ne an fahimta hmm. lokacin ya tau saura minti ashirin ikira shi ya gaya mai mu haɗu a waje kaza tun da nan muka fahimta Ikira shi yake mai tazkiri ina nan fa alkawarin yana nan bakin mutum namu yace ai ka zuwa ne har ya fara takura mun barin tashin ne bai je wajen ba sai dai ƙara yan mintuna biyar haka shi kuma wannan baturen kafin minti goma ma yana wajen jira yake sai minti goma ta cika ce gani minti biyun da ya ƙara ya abu ma ya ba wajen yana zuwa shi kuma kira shi ce ai dama na gaya ma sai bayan sun haɗu yake cewa ya za ka yi mun haka na zo ma da kuɗi shi fa karɓa zai a gane maganar siyakin shi baturen shi zai karɓa an muna ya muke tunani awa hudu a kara ma wallahi baka ganin laifi tunda karba za ka amma baturan minti biya a kara mai wai abin da ya bayar na amsa shine abin da zai ta ma da hankali da ake ce mai ya aka kata baka za ka karba ba sai ce na karba ba sai albarka ba subhanallah in na karba ba za su yi albarka ba subhanallah dan Allah dan zatin Allah kai da kake sallah kake la ilaha illallah muhammadur rasulullah kuma kai kai ake karanta wasirar wani bawan Allah ya tsaye da manzan Allah tsawon kwanaki yau yaya mu'amalar manzan Allah take a cikin mu mun kalla yadda manzan Allah yake cewa bu'istu li utammimu makarimal akhlaqi kyawawan ɗabi'un da musulunci annabi alayhi salatu wasallam yake gaya mana ba komai bane musulunci illa waɗannan suna ina a cikin mu'amalar mutum kana jin tsoron mu'amala da ni ina jin tsoron mu'amala da kai kai tsaye yanzu al'adar mu ko ɗabi'an mu an yarda cewa wai tsoron amana ake wai ba za ka yi ɗaukan kuɗi ka ba wani abokinka ba ya aji me ya jawo saboda an sa mana ji a ran mu cewar wani sai ya ci wannan kai tsaye fa ana nufin wani ba yin annabi bane shi ne sai ya ci wannan ita ce kuruku sai ya ci wannan to ba masoyin annabi bane masoyin manzon Allah kana da yakinin ka bashi ba zai wannan abin nan din ba da haka ba cinye lokacin zan yi ba ina son ba kara kallon ko mun tv ne ya karama kallon ba dan ji ma kan wannan gabar

kamar a magana kamar ta kwaikwaita halayen mai Allah sallallahu alaihi wasallama magana ce ne na so a ce ga malaman mu su aka ba su ke jawabi amma kuma tunda da an ce da ayi Allah yana faɗa da kad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir kamar yadda malaman mu malamin balaga yanzu ga magana dukkan jami'in ilmi fil qur'ani lakin ta kasara a afhamu rijali da mai shi duka ilimi kowane ilimi yanzu muna ji yadda malam ya su kwana ya ta mana magana ma'aikin Allah baki ɗaya a shi alkur'ani ma kan ma'aikin Allah yake to haka na ko mai ka ɗauko dai ilimin da yana alkur'ani shine mai waka yake cewa jami'il ilmi fil dukkan wani ilimi na duniya yana cin alkur'ani lakin ta tafasara an ba afhamur rijali sai dai idan kwakwalen mutane sun kasa gano wani ilimi amma wallahi wani ilimi ne da shi shi ma wannan maudu'in da malam wasu yi magana shi ma din da yana ji tunda Allah ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmil akhir hatta shi kansa Allah sai ka yi kwaikwayo da mai zan Allah sannan za ka same shi kamar yadda malam ya gama jawabinsa cewa duka wannan abubuwan da ya ta dorawa komai sai da manzan Allah komai kai shi ma Allah sai ka kwaikwayo manzan Allah sannan za ka same shi aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum assalamu wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan abubuwan namun Allah ya sa da yanzu sun gangaro ƙarshe sai dai kamar abin da na ambata sharifi haɗa ta cewar ba mamaki ita wannan da'ira da aka zauna ba mu sani ba kuwa ko wani <coughs> mahalarci wanda ya ji wani abu ya zo na shawara a ransa inda dai an ji menene abin da ya haifar da ita kuma ba iyaka muka yi mata ba ba kuma abu muka iyakance cewa daga abu kaza ba za mu kara wani abu ba illa iyaka duk wani wanda ya hangi wani abu wanda zai iya ba wa tafiyar masoya manzan Allah gudunmawa a tunani ne a mu'amala ne a gyaran tarbiyya ne zai iya gudanar da shi ɗazu muna karanta wani hadisi na manzon Allah alaihi salatu wasalam a cikin bulugul marani wanda wani hisabi ya zo ke cewa manzon Allah ina da dinari da muka gama karanta wannan hadisi sai nake cewa wai to me hadisin ma yake son koyar da mu duk wanda zai bayani a ciki sai na ji abin da ya fahimta daban wannan abin da ni a ciki ya kwallo abin da na fahimta sai nake iya gano iya abin da nake ji na gane a ciki haƙuri na sayar na sallallahu alaihi wasallam mutum ya zo ya ce ma ina da dinari ya ce ka ci da wani ina da wani ka ci da wani ina da wani ka ci da wani ina da ita maimaitawa amma manzon Allah bai mai tsaki ba bai kosa da shi ba amma kai yanzu nan za ka fara yi mutum magana sai ka je masu hawa wani kafe ina ne haka miki ba mu da uzuri duk abin da ya faru tsakaninmu kan mu kawo kyakkyawa mun fara kawo mummuna a kan ne ya aka yi zukatan musu annabi suka zama haka ta yaya za a yi mana irin wannan abu da haka dai a ƙarshe ina kira ga mahalarta a buɗe tunani da Allah inda mai shawara a shiga filin shawara yanzu saboda lokacin kammalawa ya yi yanzu wa alaikum salam wa rahmatullah alhamdulillah Allah iya ka shawara da ran baya guda ɗaya ce a shi magana na lokaci na sanar da shi tare ya kamata a da lokaci da tun da ba da wasu zai bayani kan cewa su biyu na su ba da suna wuri tare wani ya ce ga shi hudu wani ya ce ƙarfi ya kamata a tsaye da lokaci da shi lokaci da shi sai kuma shi magana da mara wasu ne ke yi a kan